الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بيان هكا يو شاشدة رمضان شكرا تربو إليه إليه تلاتين تقص وان دي دي دي دشاء دي شكرا تربو بيو دشاء بقي da izinin Allah za mu tashi aya ta sha bakwai a cikin suratu al-kahf na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدئ ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نعم الله سبحانه وتعالى يا جامنا آية تجاباتا cewa ya yi musu umarni su je su shiga kogo lokacin da suka guje wa mutanensu da wanda ba sa bautar allah baraka wa ta'ala suka ga su ba za su bi irin halayyarsu ba to sai suka nisa da su suka je guri ɗaya suka zauna daga nan suka gane junansu cewa duk abu ɗaya ne ya haɗa su to sai suka yanke shawara su je su shiga cikin kogo da umarnin allah tabaraka wa ta'ala na ilhama wanda allah ce wa izi itazaltumuhum wa ma ya'buduna illa allah fa'awu ila al-kaf tunda kun yi nesa da su kun yi nisa da abin da suke bauta kuma bayan allah to ku je ku tare zuwa kogo shi lakon rabu kumin rahmati Allah zai watso muku daga rahamarsa sannan wai ila kumin min amrikum faƙa kuma zai shirya muku matafsasa wato sauki min amrikun a al'amarin abin da ya faru kenan sai suka je suka shiga kogon nan kuka kaga kogo akwai duhu akwai rashin shigowar rana akwai kaza sannan ga bacci da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara zai sa musu to dole sai an musu wani shiri na wanda za su rayu tsawon wannan lokacin da aka ce sun rayu rana ba ta hasken rana baya shiga inda suke akwai matsala in iska ba ta shiga akwai matsala a gani ko sa'annan idan sai zama ruf a rufa yake shi ma akwai matsala to duk Allah sai tanadi da tsari yanda za su rayu tsawon lokaci kuma su tashi su moru Suna cewa tara shamsa za ka ga rana idan tsala'at idan ta hudo ta zawaro an kafihim za ta lemini sai ta karkata za ta lemini wajejen dama an kafihim gabarin kogon nasu wa in ta hudo to ba za ta yi saiti inda kogon yake ba sai ta kauci saboda me saboda kar ta zo ta dinga ɗumama su wa idza gharabat idan ta zo faduwa za zata shimal sai ta ainihin kauce musu wajejen kuma yamma wa hum sufi fajwatin suna cikin yalwa minhu na wannan kogo yace zalika min ayatillah wannan aya ce ta Allah mujiza ce ta Allah man yahdillahu wanda Allah ya shirye da shi fa huwal muhtad shine shiryayye wa man yudlil wanda Allah ya fitar da shi ji da lahu waliyan ba za ka samu bajibinci gare shi ba wanda zai jibinta al'amarinsa ya da mai shiryawa gare shi ba za ka samu ba tunda Allah ya riga ya rubuta bata gare shi to dangane da rana yadda take shiga gurinsu sai zama akwai ra'ayi biyu akwai masu ra'ayin ranar kaucewa take ba za ta je daidai inda suke ba Eh? ma'ana ba za ta je wajen kogon bawa akwai masu ra'ayin a tana na inda take hudowa amma cikin nufi na allah subhanahu wata'ala a cikin kogon sai ta kauce saitin inda suke inda ba za ta same su har su ji zafin ta ba aka ce wani ra'ayi ne wanda yake za a gabatar shai muhammadu yana ganin ra'ayi ainihin na biyu saboda dalili da ya zo a cikin aya shi ne a nan ya ce wai za a limta zalika an fa'alam annal ulama ya salafu fi hadhihi al-aya ala malamai sun kasu kashe biyu a bisa wannan aya wa fi nafsi al-aya qarinatun tadullu ala sihhati adima wa adami sihhati al-akhar a cikin ayar dai akwai alama da take nuna gaskiyar magana ta ɗaya da kuma rashin gaskiyar magana ɗaya. amma alqawlu alladhi tadulluhu alqarinatu fil aya tadullu tadullu alqarinatu fil aya ala magana wacce karina alama take nuni a cikin ayar a bisa sabaninsa wai alama da ta zo a cikin aya ta nuna sabanin wannan ra'ayin fa huwa anna ashabal kafi cewa su mutanen kogo kano fi zawiyatin min kafi wai a wani gefe suke a cikin kogon wa shamsi hawajiz akwai abubuwa da suka tsare su gabar rana na min nafsil kafi a cikin dai kogon wai akwai abubuwa da suka zo suka tsare su da kihim harrashen su wanda za su dinga kiyaye su zafin rana inda tsuru'iha lokacin da ta hudo wa inda biha da kuma lokacin da ta haɗi to kaga anan in an ce akwai wasu abubuwa a cikin kogon wanda suke kare su gabarin zafin rana to ina fa'idar cewa zalika min ayatillah wannan yana daga cikin ayoyi wato mu'jozi na da karamomi na Allah ina fa'idar wannan sai ra'ayi na biyu wanda shi kuma karina din take nunawa wanda karina ita ce faɗin Allah tabaraka wa ta'ala zalika min ayatillah wannan magana shine fa huwa anna ashabal kafi kanu fi fajwatin min al-kaf su ashabul kafi dinnan suna filin kogon ala simatin tusibuhu shamsu wa tuqabilu ta inda ranar za ta iya shafar su kuma za su iya fuskantar rana illa anna Allah mana'a daw'a shamsi min al-wuqi' amma Allah ya hana hasken ranar ya hwada kansu ala waje harki al'ada a bisa fuska ta kecewa al'ada karamatan li ha'ula'i alqawmi salihin don wani zama karama ce ga waɗannan mutane na kwarai alladhina faru bi dinihim ta'atan li rabbihim wanda suka gudu da addinin su dan biyayya ga ubangijin su jalla wa ala kenan rana tana shigowa din kuma da ba dan karewa ubangiji ba za ta iya hawa kansu sanda ta take dinnan su ji su ji zafinta watakila ta kone musu ainihin fata yau da kullun yau da kullun eh? to amma Allah subhanahu wataala shine yake mai kauda hasken nata ya zama ba zai ainihin shafar jikin nasu tare da cewa sun tinkari inda take kuma ita ma ta tinkare su amma kuma Allah sai kau ya zama zafin rana ba zai musu tasiri wannan karina ita ce ta yi nuni zuwa zalika min ayatila izlaukan al'amuru kama ashabul qawl ice magana da kamar yadda mutanen farko suka faɗa ne lakana zalika amran da ma'aluka zai zama al'amari ne sananne tun da ce suna wani kwana inda ranar ba za ta shafe su ba to ina karama a nan walai safi garabatun ba wani bakunci a ciki hatta yi kwala fi zalika min ayatillah har a ce wani yana daga cikin ayoyin Allah wa ala hadhal wajhi alladhi dhakarnahu a bisa wannan abu da muka ambata tashhadu lahu alqarinatul mazkura wannan alama da muka ambata take shaida gare shi naka kenan ranar tana fuskantar su amma Allah yana kiyaye su daga zafinta naka ibn kasir kama a nan da muka karanta ce tadullu ala anna babal kafi kana kaza kaza haɗi zuwa ƙarshe zalika anna kullama irtafa'at fil ufuqi taqallasa shu'a'uha bi irtifa'iha hatta la yabqa minhu 'inda zawali fi dhalika al makan duk sanda ta hudo sai Allah ya yi sama da ita ta inda zafinta zai ragu a nahin a jikinsu kamar yadda ya ce wai za gharaba taqriduhum za ta shimal ai zuwa ainihin ƙarshen magana a nan ne ma ya zo da maganar wasu malaman kamar fakharun razi a cikin tafsirinsa yace ashabu hadha alqawli qalu inna babal kafi kana maftuhan ila janibi shams janibi shimal ma ta wannan magana sun ce kofar kogon a buɗe take a wajejen yamma fa idza tala'at ash-shamsu idan rana ta hudu kana alayimin yaminil kafi sai ta zama tana damon daman koba wa kanar hawa hawau at-tayyib wan nasimu al ya yasilu ilai sai zama iska da dada mai dadin sheka tana saduwa zuwa gare shi wannan ne, wannan iska za ta hana mai za ta hana lalacewar ainihin jikinsu wannan ah, shi sa ce zalika min ayatillah wato ranar tana zuwa amma an hana ta ta tasiri a tare da su na sai ce man ya hadillahu fahuwal muhtad wanda allah ya shiryar to shine shiryayye kenan waɗannan mutane da suka bar mutanensu wanda suke kan bautar gumaka da shauran wasu abubuwa wanda ba su cancanta abota musu ba to shirya allah ce ta shiryar da su ba su yi abin da mutanensu suke ba ba don nufin allah Ta tabaraka wa ta'ala ba to da su ma sun bi ainihin abin da suka tara mutanensu suna kai to don haka shirya ce ta allah ta sa ba su bi su ba shi sa ce man hadilla fa huwa al-muhtad wa man yudlil wanda allah ya batar falan da lahu waliyan murshida ba za ka samu majibinci mai shiryawa ba gare shi shi sa sarki da suka yi masa yi na yi zo su ba hanyar da suke bi to sai zama me sai zama ya ma ainihin watsi da maganarsu sa'annan ya sa an tuɓe musu kayansu na al'ada ya gani ko za su dawo kan hanya ko ba za su dawo sa'annan shi ya jawo rashin cewa allah ya riga ya fitar da mutanensu ya zama da damansu a suka zarce kan abin da suke kai na bata ba su zo sun tafi tare da waɗannan yara su kenan su allah ya nufe su ne ya zaɓe su ya kimsa masa a ransu cewa abin da ake yi ba daidai ba ne ga abin da yake daidai na wanda suka dawo kansa وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وتحسبهم ايقاظا ذاك زاتي سو ايدن سو بيو واي افاتيكي سكي وهم رقود الحالي بچي سكي سوود سنا يم بچن زومو اكي تاغو غاي آه. سنا بچن اما ايدانن سو اينهين ابو دي to me hikimar haka da Allah ya sa ba su rufe idanuwan su ba abubuwa ne guda biyu ɗaya ya faɗe shi a cikin wannan aya shine ce law tsala'ata alaihim ta minhum firara in ka leƙa ka gansu sai ka juya da gudu domin ga su a kwance amma idanunsu a buɗe to wannan hikima ne na kada wani ya zo ma ya ce bara ya taɓa su ko bara ya ƙarasa inda suke har lokacin da Allah ya nufi za su tashi ya yi sannan su tashi saboda aka sai sa musu kwarjini da tsoro sakamakon mai idanunsu gashi a buɗe alhali kuma bacci suke wannan shine hikima ta farko ita wala muli ita minhum roban da ka cika ta tsoro minhum daga gare su wannan tsoron zai sa mutane ba za su iya zuwa inda suke ba kowa tsoro yake ma ya je gurin ballantana ya ce bara ya taɓa su na biyu kuma baya ciki baya cikin ayar shine me shine domin iska ta dinga shikarsu ta dinga shigarsu ta idanuwansu ta inda ba za su yi ainihin jikinsu ba zai lalace ba a gani ko to sai zama idan a buɗe shi ma zai taimaka iska tana shiga ainihin ta wanda zai daɗa taimaka jikinsu ya dinga tokuwa ba zai bushe ba ba zai ƙeƙashe ba ba zai lalace ba wannan shine hikima ta biyu da malamai suka faɗa dangane da buɗewar idanunsu sannan ya ce wani nuqallibuhum zata ta yamini wa zata shimal muna juya su dama a wani lokaci sannan mu juya su hagun a wani lokaci shi ma da hikima ta Allah ta baraka kawai sai dai a ga sun juya idan aka ɗau wani lokaci sai a ga kuma sun koma ɗaya ɓangaren hikima a nan shi ma saboda kada ɓangaren su guda ɗaya lalace idan aka ce sun zauna tsawon wannan shekaru in ko kai ne yanzu ka zauna daga dare har safiya musamman masu shekaru hmm, ƙarshen ta ka tashi nan ɗinka di ya yi tsami eh, watakila ma ya yi ruɗu-ruɗu ya yi kaza saboda mai saboda ka daɗe a ɓangare ɗaya to ballantana a ce shekara ɗari uku to Allah cikin hikimarsa idan suka ɗau lokaci suna dama sai su juya ainihin sai su koma hagu in suka ɗau lokaci suna hagu sai su juya sai su koma dama don zama nan ya samu iska eh, sa'annan can ma in ya kuma juyawa ainihin ya samu iska wani tsawon lokaci suke ɗauka allah bai gaya mana kuma bai zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa gashi amma za ka samu alitafan tafsiri wasu sun ce suna juyawa sau biyu a shekara wasu ce suna juyawa sau uku a shekara amma duk babu dalili akan wani Allah da ya gaya mana suna juyawa dama a wani lokaci kuma su juya hau hikima shine ainihin bangaren ya sami iska na biyu kuma kada ya lalace ya ce wa kalbuhun ƙunzira aihi bil wasid wa kalbuhun karansu ƙunzira aihi ya shimfiɗa dantsansa bil wasidi a farfajiyar gurin daga waje wasu suka ce bilwasidi a ƙofar shiga kogon to suka ce dai kusan ma'ana ɗaya ne wasid farfajiya domin farfajiyar wurin ita ce mashiga gurin wasu suka ce kofar gurin to dai ma'ana ɗaya ne shi dai ba a cikin kogon yake tare da su ba yana ɗaya daga bakin kofa har yanzu ma gurin in ka je za ga an nuna inda aka binne karen daga bakin ainihin kofar kogon ne. cewa a nan ne dama karen ya zauna wannan karen an ce a hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ya sa shi a nan na farko don ya zama gadi a ainihin a wannan gurin abu na biyu wasu sun karanta kalbuhum cewa kala'ihim wa kala'ihim ba su zira'aihi a kira'a ce aka ce shazza to a wannan kira'ar suka ce kala'ihim ba ana nufin kare na hakika ba a'a wani ne daga cikinsu mai suna kala'u daga cikinsu waɗannan ashabul kafir sunansa kala'u to wai kala'u wanda yana cikinsu ba su ɗin zira'ai ya shimfiɗa dantsansa bil wasida a ƙofar shiga gurin to sai aka ce magana ta farko kalbuhum a ɗauke shi a matsayin kare na hakika shine ya fi saboda karina da ta ce ba su ɗin zira'ai ya shimfida dantsansa da kuma dama ga ɗabi'a kare in zai zauna me yake yi shimfida dantsansa yake na ka ashe kare ne na hakika ba sunan wani ne daga cikin ashabul kafi ba wani abu da za a fahimta har ila yau ga samun kare tare da su wanda gashi har yanzu gashi muna karanta shi a cikin alkur'ani kare haramun ne ko nawansa haramun ne cinsa haramun ne ka rike shi ma in ba da niyyar farauta ba ba da niyyar gadi ba na gona haramun ne amma yau gashi kare ya samu daraja ana karanta shi a ƙur'ani kullum mhm. wa kalbuhun ba su ɗin zira'ai. to aka ce wannan yana daga fa'idar same zama da mutanen kirki kare ya aboci mutanen kirki sai ga kare ana karanta shi a ƙur'ani kuma ainihin ana ganin ma a gurin wanda suke mai sun yi wani abu na bajinta wanda tarihi ba zai taɓa mantawa da su to duk sanda mutum ya haɗu da mutanen kirki to shi ma sai ya samu albarkacin wannan kirkin nasu ga dabba ma ta aboci mutanen kirki ta samu me ta samu albarkacin wannan mutanen kirkin wanda gashi tarihi ba zai taɓa mantawa da wannan karen ba kullum ana karanta shi a cikin alkur'ani tare da cewa kare na jasa ne yawunsa na jasa ne komai na sama. ainihin najasa ne amma abotan mutanen kirki shi ma sai samu albarkacinsu don haka kenan kullum mutum ya kokari ya zama me ya zama tare da mutanen kirki an gane ko sai zama me sai zama ya samu tabarrukinsu shi ma an ambace shi a cikin mutanen kirki wani abu game da kare shi ne karan wane ne wasu ka ce a na wani ne daga cikinsu da ya fito farauta da suka shirya suka ga mutanen su ba sa kan wannan dai sai je da karansa wannan inuwar da suka zauna wacce muka faɗa jiya naka da za a tauye to da karan wasu suka ce a karan mai dafa abincin sarki ne shi ma lokacin da suka yi wannan mukabala da sarki sai bar ayinsu sai taho tare da su sai aka tafi da shi aka je aka shiga kogo da shi duk waɗannan dai babu wani dalili a kai wata magana shine meye sunan karan ma wasu kokari sai sun faɗi sunan wannan karan wanda shi ma babu wani fa'ida ainihin a cikinsa akwai abubuwa da dama wanda ambatansu da kuma tsayawa ana tattaunawa a kansu wanda sun zuwa ƙur'ani babu fa'ida kamar wannan karan an gane ko da waɗansu wanda za mu faɗa a cikin wannan abin da a asakir ya fitar da shi a cikin littafinsa tarihu dimashik daidai tarihin wani malami da kita humam bin walid dimashki to sai a daidai wannan sunan nasa sai zo da ruwaya daga gare shi cewa shi wannan a walid humam bin walid ya ji hassan albasari yana faɗa me yake faɗa cewa kana mu kafshi ibrahim alaihi salatu wasalam jarir ragon annabi ibrahim da aka kawo masa daga aljanna sunansa jarir to a ƙarshe za mu ga ra'ayin malamai game da waɗannan sunayen da aka ambata na wasu abubuwa da suka zo a ƙur'ani sunan alhuda hudan suleiman kuma ankar sunan karen ashabul kafi katmir sunan ɗan maraƙin bani isra'ila me wanda suka rika suna bauta masa sunansa abdu bahmud saukowa na ba'adam daga sama a daga aljanna a hindi ne ya sauka hawa kuma a jidda iblis kuma a dust da take yasan mucijiyarsu kuma a asbihan an gane ko to wannan duka a ƙarshe suka ce wannan magana la hasila laha wa la ta'ila tata ba a bace da ta tabbata ba kuma ba ta da wata fa'ida wala dalila alaiha ba ta da dalili wala hajjata ilaiha kuma ba bukatan ma sai mun san sunayen waɗannan abubuwa wanda suka zo a ƙur'ani bal hiya mimma yunha anha suna cikin abubuwan da aka hana ma a tsaya ana tambaya a kansu fa inna mustanadaha rajmun bil ghaib madogarta jifan wato ainihin jifa ne da gaib wai kama kama ne abu ne da ba shi da wani ba shi da tabbas ba shi kuma da hakika naka ina abubuwa da suka zo a ƙur'ani kada mutum ya ɓata lokacinsa wajen sai ya san sunansu da kuma yaya suke ko kwanakinsu ko wani abu makamancin wani Allah ya faɗe su kawai mu ji su mu wuce na ka cewa sunan wannan kare tsamir ba gaskiya ba yace law tala'ata alaihim la wallaita minhum firaran wa lam laita minhum ru'ba da za ka leƙa su ka hango su la wallaita minhum firaran da ka juya kana mai gudu wa lam laita minhum ru'ban da ka cika da tsoro na'am saboda me saboda Allah ya sa musu kurjini ta inda ido ba za ta iya tsayawa ta kalle su ba saboda mai Allah ya dunu minhum ahadun dan kada wani ma ya matso kusa da su ya ce bara ya tashe su ko a ce kai aje a taso mutanen ta tun wannan lokacin suna ta bacci yanzu to saboda Allah ya nufa sai sun kai tsawon lokacin da yake so su yasa sai sa musu wannan tsoron hatta ya bulgal kitabu ajala har littafi ya kai lokacinsa watan qadiya raqadatuhum kuma baccinsu ya kare allati sha'a rabbuka tabaraka wa ta'ala wanda ubangiji ka tabaraka wa ta'ala ya so su kai wannan lokaci da wannan shi sa Allah ya sa musu wannan kwarjini da wannan tsoro na'am وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا نعم الله تبارك وتعالى وكذلك بعثناهم أي كما أرقدناهم كذلك بعثناهم كما يندمك سامس بچي to haka kuma ma muka tashe su inda Allah ya nufi su yi bacci haka ya nufi kuma su tashi lokacin da ya nufi su tashi shine bayan cikar lokaci da Allah ya nufa shekara 300 a shamsiya 309 a kamariya liyata sa'alu bainahu dan su tambayi junansu a ah, kai zaman me muka yi kai tumashe muke baccin nan kuwa su dinga tambaya a junansu to da suka yi wannan tambayar qala qa'ilun minhum wani mai magana a cikinsu sai ce kam labithtum tsawon wani lokaci kuka zauna a cikin wannan kogo qalu labithna yawman aw ba'da yau da suka ce a kwanan wunin guda ko ma dai ba mu kai wuni ba an ce abin da sa suka yi tunanin faɗar haka saboda sun shiga da safe ne kuma suka farka da yamma to kenan wuni guda suka yi tunda ba ba dare bai shigo ba suna ganin ma kai ai wani bangare ne ma na wuni ba ma ba mu ma cika wuni guda ba wanda ya nuna da yawa mai bacci kenan bai san me yake yi ba musamman bacci mai nauyi na kaddara irin nasu da aka sa musu qalu sai suka qalu rabbukum a'lamu bima labistu wannan ya nuna su ma a junansu sun yi takaddama wannan ce a shekaran mu kaza wannan ya ce a shekaran mu kaza wannan ya ce a ƙarshe suka dai yanke rabbukum ubangijinku a'lamu bima labistum shine mafi sani da tsawon lokacin da kuka zauna a cikin wannan ku saboda me dan a daina ma wani jayayya da musu to kaga idan mutum ya bacci ya tashi ko da yanzu ne daga ka kwanta da daddare ka tashi da safe me kake yi me kake nema abin da za ka fara tunani me za ka karya da shi ka yi awa biyar yi awa bakwai takwas kana sharar bacci ciki ya fafaye balantana shekara ɗari uku to kaga abin da zai fara shigowa kwakwalwa ka ne abin da za ka kai bakinka na ka suma abin da ya faru kenan da suka gama tattaunawa akan tsawon lokacin zamansu sai suka ga kuma bukaci abinci tunaka faba'athu ahadakum bi wariqikum hadhi ku aiki ɗayanku da waɗannan kuɗaɗen an ce wani ne daga cikinsu yake da ɗan raguwa kuɗinsa tun na zamanin shekara 300 da ta wuce ilal madinati zuwa birni wani birni an ce sunan birnin da kasus to wataƙila a wancan lokacin amma dai kamar yadda muka faɗa jiya yanzu a amman wataƙila sai dai in sunan area ce da kasus a wancan lokacin amma da juyawa zamani kuma za a yi sunan zai iya canjawa yace to ku aike shi falyanzur ayu azka ayyuha azka ta'aman falyatikum bi rizqin min ya duba ayyuha azka ta'ama wanne ne mafi yawan abinci daga gurin da za su zai je ya samu abinci ina ne za a samu abinci mai yawa wato mai arhakin ko kuma zur ayyuha azka ta'aman ya je ya duba wani abinci ne mafi tsarki da zai zo muku shi daga mutanen garin nan domin guzawa ne to a ina ne abinci mafi tsarki wanda ya fi kusa da halal ya zo ya kawo muku shine falyatikum bi rizqin min ya zo muku da wani arziki daga cikinsu shine abinci amma wal ya yi taka tsantsan me kada ya bari mutane su gane shi wala ya yash'aranna bikum ahada kada wani ya san da ku a nan gurin wannan yana daga cikin hikima da ya zama zama mutum ɗaya suka aika saboda in sun fita da yawa za a ci kai waɗancan mutanen fa daga ina suke ina za su kamar yadda ya faru ga yan uwan annabi su ko baban ya gaya musu eh, cewa in za su shiga kofar gari su shiga ta kofa daban-daban kan su shiga ta kofa guda ɗaya hmm? saboda su shiga ta kofa ɗaya duk za su ja hankalin mutane waɗancan fuka waɗancan kyawawan yaran ga sojan suna yanzu dai yayin mutum ɗaya ne daga yana suka fito sai a shiga kuma bincike da tambaya ba ma idan daban-daban ne ba za a damu sosai don haka su ma sai suka aiki mutum ɗaya don kada a gane cewa eh akwai su a gurin su ma suka ce masa wal ya talataf ya yi taka tsantsan ya sannu sannu wala ya shi'aran na bikin ahada kada wani ma ya san kuna nan gurin <clears throat> saboda abinda za su faɗa a aya ta gaba idan an san suna to ina cewa faɓasu biyu rikikun ku aiki ɗayanku da wannan kuɗin naku malamai suka yi maganar wakilci maganar wakilci a cikin addinin musulunci cewa aya tana nuni zuwa me zuwa ainihin wakilci tunda duk wannan abun nasu ne baki da amma sai suka wakilta me suka sa mutum ɗaya je wannan ya nuna halaccin ainihin wakilci amma bai bayyana sosai ba kamar yadda ya bayyana ainihin a wasu ayoyin musamman a kisa annabi yusuf wanda ya aike su da rigarsa zuwa babansu ka ga wakilci ne shine cikakken wakilci wakilci halas ne a cikin shari'a ta musulunci don haka ejen wanda zai zama ka wakilta shi a kamfaninka ko a gidajenka ko a kantinka da wani abu ne shari'a ta zo da shi amma bisa wasu sharuɗa da ƙa'idodi da za a same su a can cikin littattafai na fikiu to nan ce fal yanzu azka ta'am ya duba wane ne ya fi tsarkin abinci wasu ka ce kuma mafi yawa to amma idan aka dube su aka duba halin mutan gari kaga karina kenan to sai a rinjayar da abu na cewa azka suna nufin mafi tsarki saboda a garin galibi ba addini suna cin mushe da abin da ma ya fi mushe an akwai shi duk za su ci to shine sai suka gaya musu ya laliba ya laliba ina zai samu abinci mafi tsarki wanda zai zama halas gare su saboda kamar yadda ya zo a hadisi Allah ya umarci inna Allah amara al-mu'mina bima amara bihi al-mursalin fa qala ya ayyuha ar-rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan wa qala ya ayyuha alladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum idan samu wannan tsarka din to shi sai ce azka ta'am mafi tsarkin abinci wasu masu tafsiri suka ce sun ce mafi tsarkin abinci saboda a garin akwai 'yan tsiraru wanda suke kan addinin yahudu ko nasara mun ce nasara a ajiye su domin kafin annabi isa ne na wanda suke kan addinin yahudu yahudu kuma ba sa cin mushe suna yin yanka to sun san akwai 'yan tsiraru irin wannan wanda suna kan addinin yahudawa wanda abincin dabbobin da za su yanka yanka dabbobin da za su ci yankawa suke yi to shi sa suka umarce shi ya falyanzur ya duba ayyuha azka ta'am wani abinci ne mafi tsarki wanda zai kawo musu kada ya kawo musu wanda yake yankan maguzawa wanda yake mushe ne bai halatta gare su ba alhali su ko waɗannan bayan Allah ne wanda ma suka guje mutanen saboda maguzancin to sai zama magana mafi rinjaye azka zai zama me zai zama azka mafi tsarki domin yana daga daga daga zaka ne azzaka ma'anarta Annama uwa tahara da duwa da tsarki to sai aka ɗau ma'anar ta biyu tace mafi rinjaye to sai ya zo da shi a ya zo musu da shi su taba wale taladab suka ce taka tsantsa a hankali a hankali kada ɗaya ya san da su saboda me ba sa so a san da su shine ayat tace innahum in yadharu alaikum innahum in يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا إنهم حقيقة سومتانا وننغري مسمى da دقيانوس in ya zaharu alaikum idan suka yi rinjaye da ku shine suka zo suka gane ga gurin kuɗin nan yarjumukum za su zo su jejjefe ku su halaka ku saboda me saboda sun kun gudu gabaran barin addininsu suna zaton har yanzu da kayanunsu ne a lokaci wanda suka bari inda su suna ganin ma wuni ɗaya suka yi kawai aw yu'idukum fi millatihim ko kuma da ƙarfi su mai da ku cikin addininsu ku koma abinda da kuka gujewa na bautar gumaka yanzu su mai da ku ciki to shi sa suka ce to kai taka tsantsan kada wasu su san muna nan gurin domin kada a samu ɗayan biyu ko zo su jefe musu kashe ko kuma su je ainihin su mai da mu cikin addininsu na maguzanci wannan yana nuna mana ashe taka tsantsan ba haram ba ne gane ko taka tsantsan ba haram ba kuma bai kauce wa tawakkuli ba ka dinga yin sannu-sannu domin kada wani abu na tsoro ya faru a gare ka wannan ba yana nufin rashin dogaro ga allah idan da taka tsantsan da kuma kaucewa abin da yake na tsoro ba tawakkali ba ne da annabi sallallahu alaihi wasallam bai guje wa mutanen makka lokacin da suka zo suka kewaye gidansa da bai bari sai tsakiyar dare ya fito ba sai fito ce na dogara ga Allah kawai ku kashe gani ko da dai je gidan sai na abubakar bai ba su fita ta kofar baya ba sai su fito ta gaba in ya so duk abin da zai faru ya faru da sai su kama hanyar madina kai tsaye ba su tafi kogo sun je sun buya ba da duk wanda yana nuna ashe ɗaukan mataki na kariyar kai na tsare kai wannan ba wai rashin tawakali ba ne a bal ainu tawakkul shine ma dogaro ga Allah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa aqil wa tawakkal da gaya ba kauye da ya zo ya saki sa bai dore ba ice na dogara ga Allah manzo Allah ce a daure shi sannan ka dogara ga Allah naka ashe daure wato ko ce taka tsantsan da ɗaukan matakai na kariyar kai da tsaro da menene wannan shi ma dogaro ga Allah yasa sai na amma lokacin da je za su shiga a ainihin ƙasar sham sun je ƙofar sham sai labari ya zama su cewa ana annuba a sham sai ce to a juya abu da bin jarra ya ce ya ce amir muminin za ka gudu da kaddara allah sai ce i eh. za mu gudu daga kaddara Allah zuwa kaddara Allah Ice Allah ya kaddara cuta ta same su a cikin sha mu kuma da muka ji labari yanzu za mu juya mu ma Allah ne ya kaddara mu juya da bai ah. kaddarawa sai mun shiga sannan mu samu labari na haka gudu ne daga kaddara Allah zuwa kaddara Allah na'am ce, walan tuflihu idan abadan in idan idan suka suka mai da ku addinin su to lan tuflihu abada ba za ku taba rabota ba har abada kun shiga tabewa kaga gudun wannan yasa cewa wal yatalattaf yi taka tsantsan ya bi sannu sannu yayi a hankali gane ko saboda idan suka mai da su addini din to fa suna ganin su kuma ai an ruguza duk aiki baki daya kuma abin da ya sa suka gudu kenan kuma idan suka koma babu rabota kenan duniya da lahira to ganin haka isa cewa to a yi taka tsantsan ka a san suna nan to an ce ba a gane inda suke ba a ɗaya daga cikin maganganu kamar yadda za mu gani a nan gaba wasu kuma sun nuna mai cewa a an gane an gane domin zamanin ba na can ba ne kuma shi ma wanda ya gane ɗin wanda ya gano su sarkin lokacin shi ma zama mumini ne wanda kuma ya sa aka girmama su aka daraja su har ma gashi kamar yadda aya za ta nuna cewa a zo a yi gurin sallah a inda kabarinsu yake na وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا وكذلك أعثرنا عليهم حكى مكا تنكا يد متاني أكنسو wai Allah ya sa mutane suka gane gurin nasu duk da tsantsan din da suke yi to aka gane gurin da suke Allah ya mutane gane gurin da suke liya'lam ba don komai don su san anna wa'adallahi haq alƙawarin Allah gaskiya ne wa anna sa'ata la raiba fiya tashin alƙiyama babu kokonto a cikinta domin me domin sun zauna tsawon waɗannan shekaru kuma gashi sun tashi to ashe kenan da aka ce in an mutu za a sake tashi wannan ba abun ban mamaki domin ga an yi kwatankwacin wannan sun zauna shekara 300 da yan kai suna bacci kuma gashi Allah ya tashe su don haka shi duk tsawon zaman mutum an ce gobe za a tashe shi alkyama ba mun mamaki ba don haka ne Allah ya ba ya gwada al'amarinsa akan waɗannan matasa ashabul kafi idh yatanaza'una bainahum amrahum domin suna jayayya al'amarinsu a tsakaninsu na bainahum tsakaninsu amarahum al'amarin alƙiyama wa min muthbitilla akwai mai tabbatar da tashin alƙiyama wa min munkirin akwai wanda yake musulta waje alallahu zuhurahum ala ashabil kafi hujjata Allah ya sa bayyanarsu wai gane wasu inda ashabul kafi suke zama hujja ne gare su wa alaihim kuma ya zama hujja a kansu idan ba su yadda ba hujja a gare su cewa eh zai yi wa tashi alƙiyama domin ga waɗannan sun zauna irin tsawon wannan lokacin kuma sun tashi sa'annan zai zama hujja a kansu idan suka ci gaba da musun tashin alkiyama wa qalubun wa alaihim bunyana sai suka ce ku gina ya musu wani gini alaihim a kansu waya zo a yi wani gini wanda zai zama mai a toshewar kofar kogonsu wa zaruhum ala lokacin da aka suka mutu kenan domin domin bayan an zo an tsinkaye su an kaza to sai kuma suka sake komawa bacci daga nan kuma sai suka mutu to shine sai suka zo suna tattaunawa akan al'amarinsu wasu suka ce ubunu alaihim bunyanan ku gina gini a kansu wai a rufe kofofinsu kawai sun zama suna cikin kabarin su kenan an yi musu kabar rabbuhum a'lamu bihim ubangijinsu shine mafi sani da su hmm. qala Galabu ala amrihim waɗanda suka yi rinjaye a kan al'amarin raguwar suwaye suka rinjaye aka ce musulmi daga cikinsu wasu kuma aka ce a masu dai shirka ne tunda tattaunawa dai ake yi to waɗanda suka yi rinjaye sai suka ce na alaihim masjida za mu riƙe wurin ibada alaihim a gare su wai a gina wurin ibada a gurin wanda zai zama mutane suna zuwa suna ibada a gurin wannan mu a nan addini ka gaba a dami wannan ba wurin da yake na kabari ne ba a so a ji a rike shi ibada saboda shari'a ta hana amma watakila a wancan lokaci su ba wani abu mu a nan akwai la'antawa النبي صلى الله عليه وسلم ita ka zo اليهود an biya ihim wa وصالحيهم masajida. Allah ya eh, alanci yahudawa da nasara da suka riƙe kaburburan annabawansu da mutanen ƙwaransu guraren ibada a kabari kuma a je gurin ana yin ibada a saboda a samu tabarrukin wanda yake cikin kabari to Allah ya yi la'anta ga wanda suka Yahudu sun yi wannan Allah ya la'ance su nasara Allah ya yi sun yi wannan Allah ya la'ance su to mu sai aka hana kada mu riƙe gurin kabarburan mutanen kirki zamanin ne gurin ibada a mu nesanta su daga inda ainihin gurin ibadan mu yake mu ga abin da ya faru a masallacin annabi wannan aiki ne na mai asali a waje yake kabarin annabi a waje yake sai ka fito daga gidansu ka zo ka shiga masallaci to daga baya mutanen turkawa da suka yi karin masallaci suka shigar da shi ciki shi ma bisa rashin shawara ga malamai da sun shawara da malamai da ba za su shigar da shi cikin masallacin ba don su dai a wancan zamani shawarar da suka yi ke bayan tafiya ta tafi kuma aka buɗe ƙofar kogon idan ya zama sun yi ginin ma to an buɗe kofar kogon daga baya domin yanzu ana shiga ga kabarburan su nan aje abin nan nan wasu nan wasu nan can wani guda ɗaya haka ga ƙofar da rana take hudo wannan gatira daga cikin kogon nan waje ga dan alamun gurin da karen yake naka ana buɗewa a shiga gurin kogon a buɗe yake akwai masu kula da shi amma a sama saman gurin a yi wanda kogon a kasan dutse to saman dutsen kuma akwai masallacin juma'a wanda ake yin sallah akwai wanda shi mutanen gurin masu kula da gurin tun iyaye da kakanni har yanzu su ne na kusan da muka tarar dattijin da yake kula da gurin yana nan amma 'ya'yansa da yake su sun yi karatu su suke limanci a masallacin. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ۖ قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل آه. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا نعم الله تبارك وتعالى يقولون ثلاثة wai mutane za su dinga tattaunawa game da yawansu da ya kulun za su ce talatatun ai su uku ne rabi'uhum kalbuhum karansu ne na hudu wai ya kulu na hamsatun wasu kuma za su ce a su biyar ne sadisuhum kalbuhum na shidansu shi ne karansu rajman bilgai. ghaib ce wannan jifa ne da gaibu wai kama kama ne wa yaquluna sab'atun wasu za su ce a su bakwai ne wa thaminuhum kalbuhum na takwas su shine karansu Allah ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam qul ga ya musu rabbi a'lamu bi iddatihim Allah shine ya san yawansu kenan mu bar sanin al'amarin ga Allah ma ya'lamuhum illa qalil ba wanda ya san adadinsu illa ƙalil sai 'yan kaɗan daga cikin mutane domin hatta wanda suke gurin yanzu su bakwai ne to ta yi ai wasu an ɗebe ga wasu da gurin an kai ta wani guri ya zama waɗanda suke gurin da aka sa su ne kawai an ta yi kuma wasu ma sun fita daga cikinsu sun tafi ko sun koma gari ko sun je da suka ga mutane sun gane sun kuma fako sun kuma tafiya sun buya a wani gurin duk zai iya yiwuwa shi sa ba za a ce ga hakikanin adadinsu isa Allah ce ga ya musu a alamu bi iddati Allah ya san yawansu. Ba ya alamu illa qalil ba wanda suka san hakikanin adadinsu sai yan ka shi ne katada ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas yana cewa ana min alƙalili alladhi istasna Allahu azza wa jal ni ina cikin yan kaɗan ɗin da Allah ya togaci kanu sab'atu su bakwai ah. ruwaya daga Abdullahi ɗan Abbas haka nan aka samu ruwaya daga Atayil Khurasani anhu daga dai Abdullahi ɗan Abbas kane ya kulu yana cewa ana mimman istathna Allahu azza wa jal ina cikin wanda Allah ya togaci yan kaɗan ɗin wa ya yaqulu iddatuhum sab'a yana cewa adadinsu dai su bakwai haka nan ruwayar ibn jarir da sanadin sa yazo abdullahi dan abbas da allah ya ce ma ya alamuhum illa qalil sai ce ana min qalil ni ina cikin yan kaɗan kanu sab'ata su bakwai wa hadhihi asani da sahihatin ila ibn abbas ibn kasir ce waɗannan sanadai ne ingatattu ha izo abdullahi dan abbas annahum kanu sab'atan cewa su bakwai kamar yadda kabarinsu yanzu yake a gurin wallahu ta'ala ala Allah shine masa yace fala tumari fihim fala tumari fihim illa mira'an zahiran mana kakkai jayayya ahadan da wani fihim a cikinsu minhum daga gare su فإنهم لا علم لهم بذلك إلا ما يقوله من تلقاء أنفسهم رجما